Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Lahadi, sha biyu ga watan Ramadan, hijiran manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da huɗu, daidai da ishirin ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'aruf bin al-qayyim al-jawziya allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malin yana bayyana mana malaman al'umma na hakika wanda in an tashi lissafin malamai to daga kansu ake faro lissafi a inda in ba manta ba malin ya yi mana bayanai na darajojin malantan sahabbai da yawan gaske to kuma har ila yau dai bai karkare bayanan ba mu kwana inda yake cewa waƙala abu musa abu musa al'ash'ar ya ce la majalisin kuntu ujalisuhu abdullah ya ce majalisi ɗaya tallin tal da na zama ina zama ina koyon karatu wajen abdullahi ɗan mas'ud au fi nafsi wannan ya fi natsuwa da aminci a raina min amali sana sama da in ta aiki na tsawon shekara guda zaman shi a majalisi kwaya ɗaya tal to ya fi ibada na tsawon shekara guda mutane ba san mahimmancin zuwa makaranta ba mutane ba san albarkan neman ilimi ba mutane ba san ɗaukakan da ake samu idan mutum ya haƙura da duk buƙatun shi nemi ilimi saboda Allah ba za su ta ɓata ma kansu lokaci shekaru aru-aru kan mutum ya farga an yi nisa sanda zai farga kuma shaidan sai ce mai waya makara to sai a waye gari bai amfani lokacin shi ba bai amfani kan shi ba bai amfana da mutane ba basu amfana da shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko mai faru wannan magana Abu musal ashari ne fa sahabin manzon Allah babban malamin nan da annabi ya hada shi da shi da Mu'az dan Jabal ya aika su kasan Yaman amma yake cewa majalisi kwaya ɗaya da zai zauna ya koyi karatu a wajen abdullahi ɗan mas'ud ya fi mai ibadin shekara guda amma sai ga mutum shi ba abin da ya dame shi wai kuma saboda gidadanci na mutane wani ya ƙi zama ya koyi karatu sai ka ce wa kana koyi da shi kasan ba abin da ya kai wannan gidadanci ma ina fatan mun fahimci wannan da kyau don kana neman asalin ba gidaji na asali kaga wannan to shafa fata ka tashi ya za a yi a ci kai baka fa'idanta da ilimi ba kuma baka bar wani ya fa'idantu ba wannan akwai dakikanci a ciki Allah shi kyauta wa ƙala abdullahi ibn buraida abdullahi ɗan buraida ya faɗi fi qaulihi ta'a dangane da faɗin Allah da yake cewa hatta idha kharaju min indika har zuwa sanda za su fito daga inda kake ma'ana annabi ya kulla majalisi kama a ce irin zaman ma'anan annabi ya zauna majalisi an kare tsab ba ana fita a tafi ba to sabbai sanda suke fita za su tafi qalu lil ladina utul ilma sai munafukai sai su rika ware waɗanda ake sa ran nan gaba za su amfanar suna ƙoƙarin cusa musu shubuha kuna fahimtar wannan da ke ku haka suke ma maza haka suke ma mata shi sa a lokacin da ka ga munafiki ya zo ya same ka yana ƙoƙarin ya hana ka zuwa koyon ilimi a majalisi irin wannan to ka gode ma Allah kana daga cikin otul ilma in ka biye mai ya gama da kai in ka sa ka ba ka hankaɗe shi to ya ka ci gaba da zama cikin otul ilma mun gano wannan da kyau ko amma sai wani sai ya zo ya ce kana ta bata maka kanka lokaci kai kuma da yake gabu ne sai kai dawo kana bata maka kanka lokaci kuna fahimtar wannan da kyau in ka haƙura shekara ɗaya shekara biyu ko za ka ga ka da shi kamar bambancin sama da ƙasa ne wata dama na samuwa sai ga kai aka ɗauka aka sa to daga lokacin da da wane yake yi to yanzu kuma sai ya koma da wane in wata ta samu sai a ce wani sai bar wani sai koma da wani haka zai ta yi har ya mutu yana dibi-dibi a waje guda kuna gane wannan to sai su ware masu ilimi su ma za kala anifa wai ma mai faɗi da zu ƙoƙarinsu su ji ba a haddace karatun an kiyaye shi da kyau ba don su jefa shubuha ba su je ba amma kuma za su yi ƙoƙarin tare ku suna ƙoƙarin bugo ruwan cikinku su ji menene kuna ba wani magana da aka yi yau sai ka ce me hana ka zuwa me ya hana ka ji ba ta ba a yi ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko to to shine sai mala yake cewa huwa abdullahi ibn mas'ud wannan wanda Allah madaukin sarki da kanshi ya shaidi cewa an bashi ilimi ko daga ci waɗanda aka ba ilimi ya ce abdullahi ɗan mas'ud yana ciki yanzu da shaidan Allah a cikin alkur'ani ce abdullahi ɗan mas'ud malami ne malami ne masani kuma jama'a haka suka zauna cikin gwagwarmaya na tabbatar da ilimi da tabbatar da addinin Allah kuma ba irin cutar wanda ba a masu ba sun dauku a hannun kafaran maka sun haƙura kuma har zuwa ƙarshen al'amari kuma kun sa abin mamaki sai zamanin sayyidina umar ne aka tuna da abdullahi ma har aka naɗa shi liman kun manta limanci aka sa shi shidawa ɗayan aka sa shi kula da baitul mali ayya kun manta mun karanta a cikin littafin al'awasin min alƙawasin fita keke mawqif sahaba ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ya shirya da mu kun ga zamanin annabi hannada na dan makaman nan da yake a turawa ne ya je karantar ko ya wa'azantar ko ya kai sako ba a aika dan mas'ud ba taba aikin shi ba kuma ba mutum wajen aula dan mas'udu wayata da hayaniya wadan ba ba shi matsayi ba in gaji mutum na neman matsayi ko annabi ma ya ce kar a bashi duk wanda ya bayyana yana so wata rana ne annabi yana zaune sai wani zo ce ya rasulullah kana ta nada wani da wani kana aikin su ni a aike ni sai annabi ya ce yawwa dama irin ku muke nema duk wanda ya zo ya nuna yana so ba mu bashi saboda ba bukatan addinin zai je yi ba bukatan wa zai je kan ina fata mun gano wannan da kyau wakila li masruq aka ce ma masruq kanat aisha tuhsinul fara'id aisha ta iya raban gado Kale ce, Wallahi la ƙadar ra’aitul ahbar, ya ce, Na ga manya-manyan malamai min ashabi Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sabon annabi yas'aluna ha anil fara'id suna zuwa suna tambayanta akan gado. Irin wannan shigantakan ne fa, wasu ya tambayi wai kana ganin wani ya iya ilimi ka za kuwa? Bai iya ba, ka je ka tambaye shi gaji. An ga Aisha ba ta damu da harkan gado ba, wani abin ne ta ba da muhimmanci a kan shi, wai shi ne ake tambayan wai ta iya yanzu a ga malami ya zauna yana ta karantar da mutane tauhidi marasa kunya a gari sai su koma ce wai anya ku ya iya hadisi a sai ka je ka latsa shi gaji in kai ka iya in kuma baka iya ba bai iya ba sai kai ka je ka koyo ka zo ka karantar ba kaga ya tara wannan fagen kai kuma sai ka tare musulunci wancan ina fatan mun gane wannan da kyau Waƙala ƙala abu musa abu musa ya ce ma ashkala alaina ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisun ya ce hadisi bai taɓa rikice mana ya shige mana duhu ba musa habban annabi fasa'alnahu aisha mu kwashi jiki mu je mu tambayi sai da aisha illa wajadna inda haminhu ilman face sai mun samo waraka na ilimi a wajenta duk abin da ya rikice masahabbai aka je aka duka gaban Aisha to ko za ta bayani filla filla da sai kowa ya ji ya gamsu ina fatan kun sai Aisha kin kuma har annabi ya rasu ta 18 ko kuna bata ma kanku lokaci ku yi ta a lokacin da kwakwalwanki ke budewa kike fahimtar karatun addini da na zamani lokacin kike daukan waya kina tugo kina harkan facebook kina tiyuta kina wa kina wa ki ɓata lokacinki a banzan bazara baki amfana ba ba wanda ya amfana da ke su waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan site ɗin su da sun tsaya irin wannan latsa-latsa da daddadan nan banza da kike da ba su kai matsayin da suka kai ba ina fatan mun gano wannan da kyau ki yi ni wai kina chatting kina ne ai wallahi saurayi na shi ɗin banza shi ɗin wofi duk wanda zai baki minti goma sha biyar ishirin kuna magana a waya ba san ki yake yi ba ya da ki san wannan ki daina bata mu kanki lokaci a banza ofi soyayya kuke irin na gidadawa ƙauyawa dola ya ƙidahumai wanda an daina wannan yayin wannan yayin da aka yi shi shekarun da ba addini ba komi ‘yan matan da talla suke suna sai da gyaɗa da rake da rogo waɗannan ne ake zuwa ake ɓata lokaci wajen ana wannan taɗe-taɗe da soce-socen banza yanzu harka ne na ilimi jama'a ya za ki amfana ki amfanar duniyanki ta san da ke duniyanki ta yi da ke abin da ake nema kenan wanda in an tashi magana za a ji in ɗin eh, nan ke ɗin nan isa amma sai surutu sai baranka da ma sai shirme ba ki zauna a gida kin yi karatu kin yi nazari ba sai watan gaririya da gallafiri da kai komo duk kafafinki ya yi kura kaga kafan kafira duk fasu ya huda shi A kan me jama'a mun gano wannan da kyau ko in za ku yi wa kanku faɗa ku yi wa kanku faɗa duk wannan shegantaka an daina yayin shi wallahi Allah wance ke ban waya ke ce ni yar iska ce ya ga miki ina rabon waya ne waye me waɗannan abubuwa ku yi ku yi kanku kiyamul layli jama'a an wuce wannan waje Aisha shekarun ta 18 gaba ɗayan sabon manzon Allah an abiye ya rikice musu zuwa suke su tambaye ta ke kin isa yanzu abu ya rikice miki mu zo mu tambaye ki mun gano wannan to me za mu tambaye ki in ba wani abu na gulma ya faru a gari ana nema tabbatar ba shine ba kira ki amma ba haba ya kamata ku kanku faɗa kun fi kowa lokaci kun fi kowa zuwa makaranta abubuwan da ya kamata ku kula ku kula da shi ni ina taya ku kishi ne fa ina jin zafin abin da ke faruwa ne kuma na gano me ke shagaltar da ku wannan katon banza ya zo ya zauna kusa da ke waye ce na son ki wancan ɗan iska ya wanko kafa ya zo wannan kare ya make text ke kuma wawuya kina tanka su wannan shine sha kira mana su su su kira mana sha sha sha in kaga sa karai to ku taho tare to wannan shine gayyan tsiya kenan haba na sha gaya muku ku zama miskilai ku zama waɗanda kuke jan aji wai mace tana tafiya wai ba za ta ja aji ba duk wanda ya taya ta duk wanda ya tsare ta sai ta fara bara baki ka arhan yawa billahi lazi billahi la ilaha illahu arhan yawa abubuwa ya lalace wallahi mata sun zubar da kima sun zubar da daraja in kun kama wannan kotu zaki samu lokacin da zaki je ki nazari wallahi hala har yanzu ban da saurayi Allah ya taimake ki wallahi Allah ya taimake ki katan banza zai wata shida yana bata miki lokaci a wata shidan nan da zaki dagi kina karatun addini billahi lazi duk garin ko da ko ina sai kin ji ana labarin ki samari kuma a lokacin sai kin ture ba nan muka je wa'azi muciya ba wani alaran mai miƙe ja karatu nan da nan wani dattijo ya ce ya zo ya duba in taimai mai shikenan kaga biyan shi ake saboda jahilci ko saboda karatu ya ƙware mutu go ne ko facebook Ƙwararre ne wajen iya shiga tuta ko ko menene duk wani ka za ma za mu yi hatin kaga ja'ira tana wasu abubuwa da kikiya jahilan banza jahilan wofi bata iya boko ba bata iya muhammadiya ba bata san mutunci ba ina maku nasiya kar ku ɗabi'antu da ɗabi'an waɗannan wawaye na gari wannan hijabin da niƙabin ku daina ɗaukan shi abin wasa daraja ne gare ku to ku miƙe ku kara martaban shi da darajin shi ku yi karatu karatu na haƙiƙa in mun yi karatu mun tashi ku je ku yi nazari in ba ku gane ba in mun zo karatu na gaba ku yi mana tambaya ku ƙware ma wannan ku gani na rantse da Allah duk garin nan sai an ji da rinki sai an jin motsin sai an ji kaza amma duk yanda yarinya ta taso ta tashe na kyau ta tashe na barazana ta tashe na ilimin boko na ilimin addini hadda musabaka waye waye ana auranta sun gaura takuri sai ka ji da tsit ba ka ƙara jin ɗuriyanta me ja mata shi ne bata iya waɗannan karatukan ba ne billahi lazi in kin iya wannan karatuka kin ƙware ko duk yanda aka yi a komo wallahi sai an amma ta haddace alkur'ani musaba munasaba ne ko musabaka na ƙasa duk ta je ta gama hayaniyan ana ɗaukanta aka kuga ta waɗaka shiru ba ƙara yin ɗuren da sai an je gidan biki an gan da gashi na gaba ɗaya ta yi collapse yadda ka san wata guzuma shi ke za a ce wallahi tsohon mahaddaciyar nan ne sai za a taru a ce zo ki buɗe mana da karatu tana gama katin sai a ce koma gefe sai ta surutu ba ta amma in kin iya wannan ha ba to kuma a wannan age wannan shekarun naku ne fa za ku tsaya ku yi abin da ya kamata wa kawa sai na zo zan zo miki hira ki ce ni yanzu na daina hira ina ba ta mun gano wannan da kyau na daina hira a'a kina korona ne ki ce malam ne ya ce mu daina kuma in da gaske kin daina in ke ba munafuka bane sai ki dauki qur'ani ki dauki tafsiri ki dauki fiqh ki dauki littafi ki dauki kaza ki nazari kuma in kin yi nazari abin da ya kamata ki haddace ki haddace mu abin da muke nema kenan an waye gari yanzu ko don kun je kun haddace alkur'ani ko Allah sai dai ku nemi lada wajen Allah kawai amma ma'addada sun yawa amma wannan ilimin da ake karantar da ku abin da ya kamace ku sa ku fahimta kenan to shine za ku yi ma musulunci abin da musulunci yake nema amma wata Allah Allah take a sauri a tashi saurayin ta ce zai zo tara da rabi tara da rabi sai ka ce wani barawo me zai zo yi ya zo gidan ku yeme waje taɗi da daddare akan me da gaske ke zo ido na ganin ido kuma ka ce an ce shigo daga ciki yanzu ya ɗakin uwarki duk abin da zai faɗi ya faɗa a shin faɗa muku tabar ma a tsakar gida kowa kuma ya ci gaba da harkokin shi in kin ga yana zuke-zuke dama ba auren ki zo ba munafiki ne ya zo ya more ma kalmomin bakin ki ne ya gaba kuma in ya je gaba ya dinga faɗin kalmomin fasikanci da batsa a kanki a waye gari baki da mutunci baki da komi na kima na daraja in za ku kare ku kare in za ku watsar ku watsar amma kun ga waɗannan abubuwan wallahi su muke nema sai karanta tarihin sai da Aisha wallahi sai hankali na tashi sai na ji wayaya zan iya mawaldin ɗin waɗannan bayan Allah da suka yi imani suka yadda su ba da lokacin a kan sunna da ilimi su zama irin sai da Aisha. Shekara nawa annabi ya aure ta, ba shekara shida ba? Ta tare gidan shi ta yi shekara nawa? Bakwai. Aka tare dai tana yi shekara nawa? Sha biyu. Mun gano shekara shida shekara tara ta tare gidan shi an yi zaman aure da ita shekara nawa sha biyu gaba ɗaya shekara shida annabi ya da ita a matsayin mace shekara shida ina ba ta mun gano wannan da kyau amma ji ilimin da ta tara ke yanzu na tabbatar kin wuce shekara tara na tabbatar kin wuce sha biyu na tabbatar kin wuce sha bakwai to amma tsakaninki da Allah za ki kafaɗa da kafaɗa da sayyida da Aisha me yasa Aisha ta zama abin da ta zama ki ce min yi da gaske ke ma ki ki gani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wallahi in da gaske kuke yi sai Allah ya sa muku hannu Allah ka sa masa hannu mala yake cewa wa qala ibn sirin ibn sirin yace kanu yarawna anna a'lamahum bil manasiki sun kasance su sabe suna ganin wanda ya fi su sanin ilimin aikin hajji Usman bin Affan summa Umar bin Usma ibn Umara ba'adahu daga Usman sai wa sai da Abdullah dan Umar Abdullah dan Umar nan shekaran shi nawa sanda annabi ya hijira ya je Madina aka zo za a yakin Uhud Abdullah dan Umar yana dan shekara 15 shekara yakin Uhud a shekara nawa aka yi shi shekara ta uku bayan hijira kenan sanda annabi ya hijira ya je madina abdullahi dan umar yana shekara nawa shekara sha biyu annabi ya rasu ya bar shi yana ɗan shekara nawa eh shekara ashirin da biyu amma jiyan da ya zama hamshakin malami kafin rasuwan manzan Allah shekara ashirin da biyu kai shekaran ka nawa mun gano wannan da ke ku shekaran ka nawa kai baka makara ba makararre ko wata rana wani malami yana zaune yana karantarwa sai wani dattijo ya zo ya zauna ya rijista a makaranta an koya mai alu an baki wa zal yana karatu yana ta yana tuntuɓe sai ɗalibai na kusa-kusa ƙwararru masu ƙwazo suka tunzire da dariya suka ce zo ga wani tsoho da ya makara ya ce bari wannan bai makara ba shi ne ganin ne ya ja su ya je tarar da wasu matasa ɗanyen jini suna karta suna ƙwado suna ludo suna kaza ya ce da kun gama kararru nan kun gama kararru sanda suke da ƙwanji da ƙarfi da jin isa da ƙwaƙwalwa na caji sanda ya kamata sai karatu shi ne suka bata lokaci zai ga matashi banda zaman dandali ai hera ba abin da ya dame shi lissafin 'yan mata da kallon fina-finai da hotunan batsa shi ke gaban shi zuwa kwallo da kallon kwallo da hayaniyin iska shi ke gaban shi wannan shi ne asalin makararri na ba ta mun gani kalli yadda matasan muke shaye-shaye yau da za su fasa wannan abubuwan su bar wannan iskancin su zo su zauna shekara hudu a nan wajen a karantar da su sai sun ba da mamaki a ko'ina in abin duniyan suke nema billahi da sai sun same ta amma ba za su je ba kana nan kana karatu haka zama malami su koma suna ce maka ya malam ya malam shi yana nan a inda yake iskanci bai kara gaba ba ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ya makan shi faɗa ka yi ritaya ka bar wannan abin da yake na banza ne ka zo ka zauna nan ɗan lokaci kaɗan ka gani waɗanda kuke zama tamfal ɗaya da su billahi lazi in sun ganka sai sun koyar da kai sai sun koma suna jin kunyanka sai sun koma suna ganin nauyinka sai sun koma suna girmama ka suna martaba ka saboda Allah ya baka girman da dole kowa ma ya baka ma kowa ya tsaya na bata ma kanshi lokaci kana zaune kawai sai wani yarinya ka ce kana son da zaka aure ta iyayenta za su azabtar da kai wata da watanni ko sai da kira ka awa wata na son ganin ka sai ka ce ke sai na samu lokaci wai kana tsoron wai ka teku shi da kai ta yi mana ka ce jama'a mun gano wannan da ke ku ai wallahi ka ce ta fasa ta fasa sai ka je ka nemi wata kawai shi ke ka zauna kawai wata ya kwaila ta dinga baka umarni ina fatan mun gano wannan ne ka zo ina son gwaninka shi kuma zai gaishe ya sauri ya wanke kafa ya fesa turare ina zo ina zo stige kiki diya kidi ne <laughs> Allah ya shirye ku kana cikin nazarin littafi da kira ka ce ke yana karatu ne wallahi na dama na son ga maka wata magana faɗi da sauri ina son kashe wayana in za ta gaya maka da gaya maka in ba ta gaya maka ba ka kashe kuma ko damuwa ka kai ina fata mun gano wannan da kyau na kasa gane ina taimakon ki kina taimako na kuma ki samun doka ina fata mun gano wannan san da kuke ma juna ba 50-50 bane in tana son ka tana gan tana maka wani aiki da ya maka takama kai ma ba kana son ta ba kai ma kana mata wani aiki da za ka yi mata takama in ba ka za ta yi barazana ne in ba ta za ka yi barazana to shikenan kowa kowa ya tsaya a win din shi ya tsara position din shi ke kuma sakariya kina zaune kawai sai ce wallahi wuyana na ciwo gani sai ki wanko kafa a guje wallahi na kasa bacci kasa yanzu ya yi bacci kai wuyan shi na ciwo ya karye mana ina ruwanki ina fatan mun gano wannan kun ga waɗannan soyayyen banzan da kuke ko in za ku wannan harkan ilimin sai kun bar shi na rantse da Allah ba zai yi a haɗa gudu da susan katare ba ba zai taba yiwa ba in karatu ya karatu matan kama illahi lai sai ka wata uku ma baka saware ta ba kawai kana harkokinka ne matan imamul bukhari sai ta ce dama kishiyoyi uku ya hada mata da wannan karatun da yake da ya fi mata ina fatan mun gane kayan su abin da ke damu mata ne shine wane ya samu ɗaukaka da fice ita ma so take yi ta zama matan shi don ta samu wannan ɗaukaka da fice ba ke samu ba billahi lazi sai in zaki irin abin da yake yi in kin yi duk ki mara baya ki irin abin da yake kuma ki sadaukar da rayuwanki duka to wallahi sai kin fi kowa fice a sai ma kin fi shi amma ke so kike yi yanzu an eh, gama to shi kenan ya je aji dillita taban da zai nazari da bincike da komai a tsaya ana wani ayalobi shi dan iska <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madauke sarki ya sa hmm. za ku sani ne mala ya ce wa ƙala <laughs> to jama'a ba ku ne wace a da gaskiya ba ko ba gaskiya ba da wannan kawai mutum je ta ɓata wa kanshi lokaci a iska ita ta ɓata kanta lokaci tana hir da ƙartin banza a titi kafin ka aure ta ka zo kuma ta neman ta shigaltar da kai ina fatan mun gano wannan da kyau abdullahi dan umar ne baban shi ga matan shi za ta shigaltar da shi game da addini shi ya sake ta ya je gaya ma annabi annabi ya ce a tsaye a baka fatallika ha za ta shagaltar da shi game da addini ita yar allo biyu din nan ne ya je auro ba a hana soyayya ba amma a kullum a kowane abu yana da mahallin shi sanda ake wannan kuma shi kaɗai za a yi in ba haka ba ku daina sha'awan auren mu mu zai kawai in kuna zaton wai za mu zo ne mu shantake mu ta haya in dai kika aure mu to kina da security mun gano wannan da kyau ko in goma ki aure mu kika aure iska baki da security don ki tabbatar duk in kin ga minti talatin benan to komi zai iya faruwa nan dama kowa sai rariya Allah ya sa mu dace wa qala shahar bin haushab shahar dan haushab ce kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama idza tahaddasu wa fihi in sabon annabi suka zauna za su tattauna ko za su karantar ko za su yi bayani kan hadisi nazaru ilaihi haibatan lahu daga suna kallon mu'asau da girmamawa ba wanda zai iya magana sai dai shi yayi saboda haiba sahabban annabi isu isu kenan amma kai yanzu baka ganin haiba da kwarjini da darajar malaminka ka gaya mai yadda ilimi zai amfani ka gaya mai yadda ilimi zai albarka ka gaya mai yadda zaka samu ka gaya mai yadda alheri zai kai zuwa gare ka kana kallon malaminka kallon reni kana faɗin maganganu maganganu na ɓatanci kana abin da ka ga dama ka gaya mai yadda zaka ci gaba nan fa sahabi ne shi su ma sahabbai ne su malamin su kwaya ɗaya ne annabi amma Allah ya mai baiwa sun tabbatar da baiwa suna girmama shi kowa ya kalli kan shi ga me matsayin shi dangane da malamin shi wa qala ali sayyidina ali yace abu zarrin aw a ilman thumma auka alaihi falam yukhrij minhu shay'an hatta qubida yace abu zarri ya kamfato ilimi ya biya tattare ilimi a sha har mutuwa ta mai gaugawa bai ilimin ba ina fatan mun gano wannan da kyau malami ne bai daɗe bai rasu wa qala masruq malam masruq yace qadimtu al-madina fa wajadtu zaid ibn thabit min ar-rasikhina fil ilmi yace zo madina sai na tarar da zaid ɗan thabit daga cikin arrasu, huna fil ilmi wanda Allah ke magana cikin alkur'ani sota ali imran wa qala jaririyu an abi tamima qadimna sham fa idha nasu mujtami'una yutufuna bi rajulin yace mun iso garin sham sai muga mutane sun yi dandazo sun kewaye wani mutum su ta kaiwa da komowa wannan su shiga su yi uzurin su wannan su zo su yi uzurin su tafi wannan haka dai haka dai ƙala ƙultu man haza na ce wane ne wannan ƙalu suka ce haza afkahu man min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce wa wannan cikin sabon annabi cikin wanda suka fi kowa ne shine na ƙarshe haza amr bukaliyu sunan shi amrul bukali ka taba jin labarin shi akwai malamai irinsu zankame amma kasantuwan irinsu abdullahi dan umar abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas su anas su jabir su abu zarri su abu musa su kaza su kaza duk su suka danna waɗannan ina fatan mun gane to da waɗancan suka ƙare sai Allah ya tada waɗannan haka yake yi in akwai wani babban malami da ke karantarwa a waje ka ga ƙoƙarin halartar majalisin shi kana jin ilimi amma mutanen mu haka muke kowa ya ce yana da uzuri a ah, ka da uzuri ilimi ba uzuri ne. ba za ka ba da lokacin ka ku koyi karatu ba ko ba ka zama malami ba ka zama wayayye ba ko ba ka zama malami ba ka ba kanka fatawa ba wannan gara kan mutane da ake ana gwara su lillahi lazi ba za a yi da kai ba suna ɗauko hayanin suka wuce ga kai ka kauce ka wuce saboda kana da fatawan da za ka bayar amma ji lokacin sallah ne ba kaɗai muke kira daidai su ko mutanen gari suna shirme aka waye gari duk an buga kan mutane duk wanda ya tsaya ma ilimi an buga kan shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace in mutane suna da wayo za su amfana in ba su wayo kuma su sha wahala wa qala sa'idun sa'id ya ce qala ibn abbas wa huwa qa'imun ala qabr zaid ibn thabit ibn abbas ne ya jawabi yana tsaye akan kabarin ibn abbas zaid dan thabit yace hakaza yazhabul ilm yace yanda ko ga haka haka ilimi zai tafi ya kare ma'ana bi ulama ta hanyar mutuwar malamai inan da shaidan ibn abbas zai dan thabit malami ne kuma gashi ya rasu to haka haka za abu malami su kare Allah madaukin sarki ya tsare mana ilimin mu ya mana baiwa na imani da aiki na kwarai subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum